gwamnatocin afirka yanzu gaba daya sun yi kura don da ba mu taba ganin dai in ce kamar hoɓɓasa irin wacce suka yi wannan lokacin ba an yarda an cin mun yarjejeniya da gwamnatocin afirka za su zama kuɗi nasu na kansu ba roƙo daga waje ba da cewa ana dai buƙatar su eh, masu taimaka nan a nan gida kano shi nisan zangon ku na ganin an kawo da cutar zazzabin cizon sauro gwamnatin jihar kano ta ƙiƙo da sabon tsari nata na kanta wanda baya cikin wancan tsari na bankin duniya wanda a ƙarƙashin wannan tsari ya yi jadawali ina wanda ya kamata mu cimma buri ba da bita ga ma'aikatan lafiya da yawa an rabar da maganin sauro sannan akwai magunguna da allurai da aka rabar wanda musamman yara ƙanana 'yan ƙasar shekara biyar da mata masu ciki. Rulback malaria suna ba da wannan gidan sauron bai isa ba ne? E gidan sauron dama ba zai isa ba muna da mutum kamar miliyan goma sha biyar a Kano to abin da muke yi bana wala mu sai maganin sauron nan gidan sauran nan kamar guda miliyan biyar da an Allah yadda za mu rabar da shi kuma kyauta za mu rabar wa dukkan al'umma akwai shiri na mun sayi magunguna kuma akwai wadanda gwamnatin tarayya da sauran kungiyoyi suka bayar wanda gwamnatin jihar Kano za ta sayi magani yanzu na ta na kanta wanda rabarwa za ta kuma kyauta za mu bayar da shi tsare-tsare ne wanda za mu tabbatar cewa kowane kwaya ta maganin sauro an ba da ita bisa cancanta kwararru a bangaren kiwon lafiya sun yi amanna da cewa fiye da mataye 108 suke mutuwa a koda yaushe sakamakon irin waɗannan cututtuka musamman masu ɗauke da juna biyu babbar cutar da ta fi wa masu juna biyu illa ita ce zazzabin cizon sauro baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya